yau da gobe daga muryar amurka a washington dc tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya da wannan maraicen shirin yau da gobe kuke sauraro kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka akan mitoci 25 22 da 16 da kuma intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Maryam Dauda. Yau rana ce da yau da gobe ke tattaunawa a kan ilimi da fasaha da sana'a. Tun da batu ne na ilimi yau shirin yaya da zango a sansanin 'yan gudun hijirar garin Damare na jihar Adamawa. inda aka horar da wasu matasa akan koyon kasuwanci. Ja ba mu gane menene kasuwa ba, amma yanzu mun gane hagu da dama. Sun koyar mana akan game da ɗinki, sun koyar mana game da kasuwa, sun koyar mana game da zumuncin kasuwa, sun koyar mana game da tarbiyyar kasuwa. Ibrahim Alfa Ahmed na tafe da wannan tattaunawar. mutuwar zuci babban matsala ce ga yawancin matasa a yau abinda ke kaiwa ga zaman kashe wando da ma wasu matsalolin doko me ke kawo irin wannan matsalar ta mutuwar zuci wanda bai ilimi ba kuma da sai ya koyi wata sana'a ba in ga zuciyarsa ce ta mutu ya da na gari banza Allah ibaku mu samu akwai mutuwar zuciya da take zuwa dan adam saboda bai tsaya ya koyi sana'a ba Yau filin matasa masu basira za mu kawo muku ci gaban hirar da muka fara da wani matashi mai basira a maradin kasar jamhuriyar Nijar. Shekara ta goma sha hudu ilimi shine mabudin rayuwa in babu ilimi mutane ba za a rayu ba kuma ba za a san abubuwa da yawa ba. Sabon zauren mu kenan na Boko Halal wanda zai dinga kawo muku tattaunawa da matasa akan muhimmancin ilimi. a filin dafa-dafa kuma halima abdullahi da madam eli za su koya mana yadda ake yin miyan margis special bayan haka za mu kawo muku amsoshin tambayar mu ta jiya akan wani tsari kuka ga ya dace a fito da shi wajen koyawa matasa sana'a wadda idan gwamnati ta basu wani jari za su rike kansu duk a cikin shirin yau da gobe. To kamar yadda Jamila ta faɗa muku a baya yau filin matasa masu basira zai kawo muku ci gaban hirar da Mani ya yi da wani matashi mai suna Malam Muhammadu Sani daga maradin ƙasar jamhuriyar Nijar. Wani aiki da ka soma ka amfana da shi? an sha Allah gaskiya an gode wa Allah alhamdulillah na amfana da shi sosai sai da shi da duna bai rasa matsaloli baka taba ranko ba akan gyaran kwamfuta bon eh to ba a cewa ba a ranko kasan mutane yawanci kala su daban wani ya san in ya ka abin ya san Allah ya kawo wani ya san ba san Allah ya kawo ba kenan shi wannan biya ya kama kana shi tunda gyara damun wajen ka gyara wani abu wani abu yana baciya kenan an ka gamu da mara hakuri sai ka yi ƙoƙari ka biya shi don a samu a zanna lahiya ba sai an ji ka kwarmaya da kowa ba shi yasa cikin rihasiri na Allah na shekarun da na haɗi masu kai sha hudu ina aikin nan har yanzu da kuma roƙon Allah Allah bai sa a taba kira na ba in zo ko nan za a wata shari'a da ni ko za a wani wane ne cikin rihasiri na Allah haka ake ta taya don ni da kana nake yanke maka na shari'a idan mutum ya zo na ga alamun in ma abin shi ya samu matsala ba wanda zai haƙura ba ne ba inda za mu ta zan samu in sai mai wani ko kuma a biya shi abin shi yadda dai in ya je shi kenan an rabu lafiya sanaga abu dai za a ce kamar baya kuma ga ka kankane ka nace kuma ka kware kan gyaran kwamfuta shin wani kira za ka ga takwarorinka galibi matasa eh, shi ka san duk sabga ta duniya komi haka ne akwai baiwa ciki ni kan na san da abin baiwa ce sabida yanzu akwai wanda za su ta hau waje su yi karatu amma na san in dai kamar ga ga wanga kwamfuta ne ornatar in ya zo in dai game da gyara ne gaskiya in dai ban gwada mai wani abu ba zai gwada mana ba kowane irin karatu ne in dai game da ya zo ne haka bisa kan haraka kwamfuta ne to in ban gwada ma mutum na wani abu ba zai gwada ba shi yasa kuma daga sa rai ne kenan abun da ya yi mutane irin haka duk wanda allah ya ba iko in ya tashi aiki in yana son yin shi to ya sa ma kan shi zuciya da niyya guda ya tsaya ya aiki to in allah yarda zai fahimta kuma zai gane zai samu kuma yadda yake so kuma akwai abu guda da zan jan hankalin mutane da shi ita rayuwa in ka ga mutum ya riƙe yana samun alheri bisa abu to gaskiya ya riƙe me gaskiya ka ga yanzu za a samu wani ka kawo gyara abin ka ba in ya ga abu ka ta mutu yana iya cire ma wani abu ya sa to saboda Allah in ana son ci gaba da fahimta duk wannan sai an kore shi daga cikin aiki in mutum ya kawo ka tsakanin ka da Allah in nashi ne ya yi to in kuma abin shi ya ɓaci ka haɗi mai abin da ya ɓaci saboda Allah ka canza mai ya sallame ka idan nashi ba zai yi ba ka haɗa nashi ka bashi. A kowace al'umma matasa ne ƙashin bayan ci gaba, amma a yawancin ƙasashen Afirka matasan ba su da ayyukan yi. Wani tsari kuke gani ya dace a fito da shi don koya wa matasa sana'a wadda idan gwamnati ta ba su wani jari za su iya rike kansu? Ga yadda kuka amsa wannan tambaya a Facebook. Akwai matasa masu sana'o'i sai dai za ka ga ba su da cikakken jari, to ya kamata gwamnati ta dinga taimaka musu. Sako daga Said Muhammad. Ya kamata a ce gwamnati ta samar wa manoma taki wadatacce domin inganta noma da kiwo shine kaɗai hanyar da za a sama wa matasa abin yi. Sako daga Yusuf A. Valencia Gangara. Assalamu alaikum yau da gobe. Ni a ganina kamata ya yi a kafa ƙungiyoyin ƙwararru na tattalin arziki ta yadda za su koya wa jama'a yadda za su haɓaka jarin da aka taimaka musu da shi. amma fa kafin nan dole sai an inganta wutar lantarki da kuma tsaro domin rashin su zai kawo cikas sako daga abdulwahab galadima voa ya kamata gwamnati ta kikkiro wata ma'aikata kamar irin wadda gwamnatin jihar neja ta shekarar 2009 ta yi wadda ake cewa project yes wallahi duk dan jihar neja sun ga amfanin shi allah ya samu dace sako daga malam nura alhassan jigawa a ɗauko abin daga tushe matakin masu digiri masu diploma nce da sauransu masu sakandare da basu da gata da masu gata a haɗa su a basu horo bayan an tantance su a kashe tsarin nysc sako daga aliyu yusuf salamu alaikum voa yanzu haka muna tattaunawa a ƙungiyarmu ta zumunta youth development association a garin Kano Gwale Local Government. Kuma muna tattaunawa ne akan ta yaya za mu samar wa matasan mu sana'o'i su daina shaye-shaye. Wannan shi muka sa a gabanmu yanzu. Sako daga Musa Abdullahi Yakubu. Shirin matasa yau ya leƙa sansanin 'yan gudun hijirar garin Damare da ke jihar Adamawa, inda Ibrahim Alfa Ahmed ya jagoranci tattaunawa da wasu matasa akan wani horon kasuwanci da babban bankin Najeriya gudanar a wannan sansanin. To ina sunan na ji mai Dali daga madagari Local Government Adamawa State. Ka jima cikin wannan sansanin ne? Eh, na ɗan dada nan tun a watan goma na zo nan. to kamar a wannan horaswa da kuke samu a kan kasuwanci kamar me yake nufi a gare ka eh dama ni dan kasuwa ne amma kuma na karo da kasuwanci na gode ma aic wanda suka yi wannan wannan training kuma mun ji daɗi da wannan training kuma mun samu karuwa mun samu ilimi mun samu basira na kasuwanci mun samu kuma wayo na zama kasuwanci to shi wannan horaswa da ake gudanar muku horaswar kawai ake gudanarwa ko kuma za a taimaka muku kuma da jarin da za ku daga yin kasuwancin naku eh muna roƙo gwamnati ko masu kudi wanda suna da kuda a hannu ko kamfani muna roƙo su domin su taimaka mana domin duka kayan mu a ne duka kayan mu a kwashe ba mu da komi ramu ma da kar tsira kamar yadda sun yarda sun yi mana training to muna roƙo domin a taimaka mana domin mu samu mu sake farfado mu cira da iyali domin a yanzu haka nan ba mu da komai kamar yadda muke a kamfa wannan mun koma gida ma haka zamu zama domin ba mu da komai komai mu ya riga ya kare an kone an kashe wanda an kashe wanda ya cire jakar yi da komai to kamar bayan kun gama koyon wannan wato darasi kan kasuwanci shin za ka fara gudanar da wani abu na kasuwanci a cikin wannan sansani ne ko kuma dai sai ka koma gida tukunna eh in allah da in gari ya kyau za mu koma gida mu je mu fara business kamar na da domin mu taimaka ma kanmu sannan kuma mu taimaka ma ya'yanmu su yi karatu domin su masu samu ilimi su zama mutanen kirki to mun gode kwarai ban sani ba ko kana da wani bayani da kake son kara mana fito eh bayanin na ina son kara shi ne na godewa malamai da suka koyar da mu mun godewa allah saboda sun taimaka mana saboda haka muna gode musu allah kuma ya taimaka musu kamar yadda sun dau lafiya allah ya kai su gida lafiya kuma sannan kuma su su koyar da waɗansu domin su masu samu basira wanda za su koyar da mutane nan gaba mun gode wa allah allah ya taimaka mana tare da su ubangiji ya albarkace mu duka gode to ina sunan malamar sunana aisha musa aisha daga ina kika zo wannan sansani daga madagali rukon gwamnati kin jima a cikin nan ne yanzu eh, na jima na kai wata na shida yanzu a nan to menene wannan horaswa da ake baku koyarwa kan harkokin kasuwanci to alhamdulillah na gode wa allah na godewa ubangijin allah kuma na kara godewa malamai da suka koyar mana da ba mu gane menene kasuwa ba amma yanzu mun gane hagu da dama sun koyar mana kuma ina musu godiya koyar mana da muke suka yi allah sa ya murke a kukulon kanmu kuma su kuma allah albarkace su kamar akwai wasu sabbin abubuwa da kika koya game da harkokin kasuwanci a nan waɗanda da biki san su ba eto eh daɗin ban sani ba yadda ake bi da kasuwanci ba amma yanzu na fahimta hmm. bi da kasuwanci sun koyar mana akan game da ɗinki sun koyar mana game da kasuwa sun koyar mana game da zumuncin kasuwa sun koyar mana game da tarbiyyar kasuwa ba yadda ba su koyar mana ba a yanzu hakan kuma mun fahimta a ciki kafin wannan lokacin da kina wani kasuwanci ne a'a eto eh ina yin ɗinki ne ni tela ne a gida ina koyar ma mutane ma ina ɗinki a cikin gida suka ci su ya tambaye ni menene burina na ce burina in gani lokacin da muka fita ba komai kuma yau ko da mun koma gida ba komai din ne sai na ce mishi burina in gana na koya ɗinki in gana na saye keke sai ya ce to ta yaya za ki sai ɗinki na ce zuwa na a naɗi na fara sakan hula hula irin hulan bama na sawa kai sai na ce mishi to sai ce mini kamar nawa kina iya sayarwa na ce ina iya sayarwa dubu takwas sai ce min nawa ne kike ci a wata na ce zai iya ci dubu biyu tunda muna manage ne akan sai ya ce dubu shida fa dubu shida ina ajiya da saboda an ga burina in sai keke sai ya ce to kin tara ne na ce yanzu kowane wata a nawa kina na ce kowane wata ina yin guda daya sai ce zaki kai wata hudu kenan na ce eh zan kai wata hudu abin da na gaya mishi kuma na fahimta sosai abin da ya gaya mu to yanzu kamar ah, wani irin kira ke so kike so ke ga hukuma game da irin halin da kuke ciki ko kuma irin tallafin da kika ga cewa kuke nema domin bunƙasa harkokin kasuwancin ku tun ma a nan sansanin kafin ku koma gidajen ku eto eh muna roko su don allah su taimaka mana gashi a gidajenmu an kwakwashe mana kayayyakinmu ba mu da kome muna nema din allah din annabi a taimaka mana a bamu wanda in muka koma gida za mu yi ciyar da yara su ci gaba da makarantarsu to mun gode kwarai mutuwar zuci na haddasa matsaloli daban-daban musamman ga matasa yawancin lokuta sai a ɗora laifin ga gwamnati to koya masana ke ganin wannan lamarin tambayar da muka yi wa ahmed dakta abubakar kenan ga abin da ya ce wanda bai ilimi ba kuma bai sai ya koyi wata sana'a ba inda zuciyarsa ce ta mutu ya da na gari banza Allah ibaku mu samu akwai mutuwar zuciya da take zuwa dan adam saboda bai tsaya ya koyi sana'a ba idan baka koyi sana'a ba ba wani abu da zaka yi sai zama na kawai kana dogara da mutane abin da za su baka idan zuciyarka ta mutu sai zama na kawai kai kullum sai dai a miko maka ka karba kana jiran mutane su samu su ko maka ka karba to zuciya ta mutu kenan matukar aka ce zuciyar mutum ta mutu to za ga ga baki ɗaya ba shi da hof ba shi da buri ba shi da tunanin ya ci gabatar da kansa ne ya samu wani abu da zai yi amfani da shi ya ci gabatar da rayuwarsa amma wancan wanda shi ya je makaranta an koyar da shi ilimi amma kuma ya zauna a gida ya ce mai da sana'a mafiya yawa abubuwan da ake yi akwai bukatar jari akwai bukatar a ce in kuma ita hukuma ba za ta iya ba to su manyan kamfanoni su dinga yi suna ɗaukar in ba su ɗauka ranar ɗalibai ba su dinga ɗaukar manyan ɗalibai abin misali yanzu za ki samu a jami'a akwai ɗalibai da suke masa ko suke digirin su na uku digiri na biyu ko digiri na uku suna yin bincike akan wani fanni wanda zai amfani wasu kamfanoni a jihar ko a gasar amma babu wani kamfani ko wata jihar da za ta zo ta ce za ta tsoma hannu ta taimaka musu misali akwai waɗanda suke yin digirin su na biyu ko digiri na uku a fannin harkar da ta shafi injiniyarin electrical engineering ko kuma software development wanda ya shafi harkar na'urar sadarwa ta irin waɗannan wayoyin sadarwa da ake da su amma babu wani kamfani a ƙasar wanda zai je i taimaka wannan ɗalibin karshen ta ɗalibin haka zai zo idan da ɗiban kuɗi dubu ɗari ɗari biyu da gidansu wani isai da gonar gadansu su zo in biya kuɗi in je in sha wahala i risat kuma waɗanda ba su da karatu dabaru ne ya kamata a ce hukumomi suna bullo da shi akwai fasalawarin ba wai babu ba mutane ne kawai zuciyarsu ta mutu mun zama kawai allan baku allan mu samu ana zaune a cikin gari sai dai a tarar da matasa sun buto kofar gida sun zauna akan benci ba abin da suke sai karta sai lido mutanen unguwa da manyan unguwa suna kallon su iyakaci karatu an sa mutum ya je ya yi diploma ya ACE ba wanda zai taimaka masa ya samu aikin yi a can sama bangaren federal tarayya idan an samu chance an samu dama na za a ɗau aiki maimakon mutum ya turo ya ɗaɗɗau mutane ya taimaka musu a'a ya gwammace can tura can wasu can su amfana amma mutanensa ba za su amfana ba ya gama shekarunsa ya dawo ba tare da ya taimaka wani ba ga kuma masu karatun suna nan a gasa to dalili wani sukan ce tsoro suke ji su tura waɗanda suka sani kasu je su za su zama manyan irin su wannan ba tunani ba ne wannan tunani ne na kuskure akwai buƙatar a ce ana yin wani shiri ta yadda duk irin matasanmu waɗanda suke a cikin birni suke a gari da ƙauyuka waɗanda sun yi karatu ko sakandare ne ko diploma ne ko nce ne har waɗanda suke digiri ko suke hnd wani tsari za a fito da shi a koya musu wata sana'a wadda idan gwamnati ta ba su wani jari za su rike kansu ga sana'o'i nan da dama yanzu da shekaru cikin shekaru biyar zuwa goma da suka wuce ba mu san wayar sadarwa ba amma yanzu Allah ya kawo ta matasa ne suke gyaranta suke sai da ita yanzu a kano in kika je farm center kasuwa ce da wahala ki ga wani tsoho a cikin kasuwan nan da wahala ki ga dan shekara arba'in ko hamsin a cikin kasuwan nan dukkan matasa ne kasa da shekara talatin talatin talatin talatin su Allah ya taimake su babu wani wanda ya taimake su suka taimaki kansu suka tsaya suka koyi wannan sana'o'i suke yanzu gurin ya zama kasuwa ya zama guri mai kyau to yanzu irin waɗannan matasan waɗanda suka koyi sana'a a juna da suke koya wa juna suke tsaye me zai sa gwamnati ba za ta zo shigo ciki ba a je a nemo kwararru su zo su bude gwalɓallon waɗannan matasan daga matakin da take a ɗora su ba wai sai an kai su jami'a ba a samu wani waje a yi musu training na wata ɗaya wata biyu wanda za su dinga yi ba wai sai kullum ba ko da asabar da lahadi ne a ɗora su a koya musu wasu a buɗa musu wannan sana'ar da suke kai wanda suke sha'awata ta koyon gyaran wayoyin a koya musu yadda za su zama sophisticated su yi amfani da kayan aiki irin na zamani a je a ɗauko ɗan china a ɗauko ɗan japan a ɗauko bature wanda ya iya shi ya ɗauko kayan aikinsa a zo a koya musu waɗannan sana'o'in su zo su amfani kansu su kuma amfani sauran matasa da sauran jama'a da suke a gari ai za a iya kawai hukuma ce kamata a ce ta shigo a dinga buɗe tunanin kamar ɓangaren gona ne ai akwai fili muna da filaye da dama waɗanda ya kamata a ce ana noma muna da shanu muna da kaji muna da tumakai muna da awakai shin ana ɗauko mutane ana koya musu to matsala wasu wata jihohin za ce eh ai ana ɗaukowa ana koya musu amma ana koya musu ne a siyasance don kawai a ce gwamnatin ka na aiki ko ko kana koya musu ne domin su koyi sana'ar su iya ta su rike kansu su ci gaba kalmar da ake cewa sustainability wato mutum ya rike abin ya kuma ci gaba a samu continuity yau ka yi gobe ka yi jibi ka yi ba wai kawai a wani gwamna na wani ni dan siyasa kaza ne bari in je in mora ba kuskuren da gwamnonin mu suke yi duk lokacin da zaka koya wa irin waɗannan matasa sana'a kana buƙatar ka koya wanda yake jam'iyyar ka da wanda ba jam'iyyar ka kai ka buƙatar ka wane ne yake da sha'awar wannan sana'ar a samu system wanda zai tantance a tabbatar da wanda za a koya wa sana'ar nan yayi ko in mutum yana da sha'awar sana'ar aka kara masa ilimi to sai a ɗora shi akan hanya daidai sai ga ya koyi sana'ar ya iyata ya rike kansa in yana da sha'awar sana'ar kuma an ba shi dama sai ki ci gaba ya dora ki ci gaba wannan shekara yi wata shekara yi wata shekara yi amma kuskuren da muke da shi sai ga kuma an ɗebo matasa 'yan siyasa a mu wannan kawai gwamnatin ka na ya kamu ce kenan sai a ɗebo ɗan siyasa gudun wani kwata-kwata ba ba ya sha'awar wannan abin da za a koya masa ko za a ɗora sunan shi a kai daga an ba shi kayan sana'an nan wani da bakin gidan makarantar ma zai sai da kayan shi kawai burin sai samu wannan kuɗin shi kenan an gama babu monitoring and evaluation ta ita kasar kanta babban abin da ya kamata a ce muna da shi kenan ya kamata a ce akwai monitoring and evaluation wa tsari wanda zai dinga bincike tun kafin a koya maka sana'a a dora ka hanyar lalle an tabbatar da cewa za ka iya kuma za a dora ma in an kuma koya maka za ka yi to wannan shine zai sa matasan mu da ba su da ilimi a koya musu sana'a su zo su zama sun kore kuma suna yin ta waɗanda kuma suke zaune gari banza su ma ba su da wani training kawai sana'a suke yi saboda kawai ta zane musu dole ba yadda za su yi dole na sana'ar ko kuma a ba su da damar da za su je su koyi sana'a ne a wani wajen to sai a ɗauko su a ɗora su akan hanyar da ta dace a kuma saita su sai da za su amfani kansu su amfani jama'a gaba ki daya. Najeriya babbar ƙasa, babbar ƙasa, Amurka mu ne uwa, mu uwa, amma sai dai kuma, mai sharhi da fashin baki da lura da al'amuran yau da kullum kenan ahmad abubakar dakta da wannan bayanin ilimi yana da mahimmanci musamman ga 'ya'ya mata a sabon zauren na boko halal ga hirar da muka yi da wasu matasa akan ilimi Salamu alaikum sunana Maryam Akilu shekara na sha uku ina ganin ilimi yana da amfani sosai saboda an ba ilimin ba za mu iya karatu da rubutu ba ba za mu iya abubuwa kala-kala ba in ba ilimin duk wani abubuwan da muka samu yanzu kamar su talabijin da su rediyo in ba ilimin duk ba za mu gansu a yanzu ba saboda haka sai sa nake gani ilimi na da amfani sosai sosai na gode salamu alaikum suna na yasmin shekara ta goma sha hudu ilimi shine mabudin rayuwa in babu ilimi mutane ba za a rayu ba kuma ba za a san abubuwa da yawa ba kuma in babu ilimi da yawa za a mutu saboda amfanonin magunguna da duk ba za a sani ba kuma da abubuwan da zai dinga taimakon su in ba su da lafiya magungunan cutansu ilimi shine ne mabuɗin rayuwa inda babu ilimi ba za a taɓa rayuwa ba kuma ilimi nowadays yana taimakon mutane yana da amfani ga mata saboda ga kowa ma amma musamman ga matasa da su suke kawo 'ya'ya cikin duniya kuma su suke rayar da su suke renon su yanda idan suka rene su su za su koyar da su daga cikin gida kuma su nuna musu yadda za su yi rayuwarsu in kuma ba su da ilimin ta ake tunanin generation din gaba za su yi ilimi su ma saboda haka ya fi amfani ma ana so mata su karatu sosai su ma yanzu kuma ga filin da dafe inda yau halima abdullahi da madam eli za su koya mana yadda ake yin wata miya da ake kira margi special maryam kin san wannan miyar kuwa hmm, ban taba ko jin sunanta ba amma dai bari mu saurara mu ji yadda ake yin ta <laughs> yau a ɗakin girkin nawa ina tare da bakuwa ne wato madam eli madam eli dai yar kabilar margice da ke can jihar borno a nan najeriya to madam eli a wannan ɗakin girki me kika na mana na tanadar mana da yadda ake haɗa margis special wato wata miya ce ta mutanen ku kenan Mm, ita margis special ɗin miya ce ta yaren mu kenan to ita wannan miya ta margis special da me da me ake tanada uwar gida da farko dai in kika samo tukunyanki wankeke sannan su albasa tanada da su Albasan ki a gefe da tumatiri da atarugu. sai ki samu ki da ki amma dai alayyahun da ya fi yakuwan dan kika sa yakuwan ya fi alayyahun yawa zai sa min yayi sami sosai kika aje a gefe da farko kika yayyanka su sannan ki wanke in za a wanke a wanke da gishiri kika wanke shi sai ki zuba a tukunyan kamun dai ki aza a kan wuta in kika zuba a tukunyan sannan ki kara wanke kifinki kifinki ki zuba a sama sai ki yayyanka su a targunki albasanki matirinki ki zuba wato duk a cikin wannan tukunyar kafin ki dora akan wuta mm, duk za ki haɗa su aka saka min ki dora a saman wuta mm. sai ki ɗebo ruwa ruwan in za ki share ya ɗan fi saman wannan kifin ya ɗan wuce saman kifin kaɗan ki samo magi ki samo gishiri duk dai ki gama haɗa su a sa. Mm. in kika haɗa su sai ki aza shi kan wuta ki rufe ba wani sa cokali ana jujjuyawa don kifin duk za su rubuce da yake ɗanyen kifi ne wato yanda dai kika hahaɗa wannan kayan miyan na a ƙasa da su alayyahu ɗin da komi da komi kawai sai ki rufe ki ɗora akan wuta ki bar shi shi da kanshi in ya sha in ya shanye ruwa sai ki soke to ya da huke ya da huke na eh. muddin ya shanye ruwa ki soke shi ya da huke na. Mm. in kika zo ebawa in zaki ma sa cokali ki san yadda zaki sa dan kika sa shi anyhow kifin zai rogoje kuma ba zai ji daɗin ci ba mm. to ita wannan miya taku ta margi special da wane irin abinci ake ci ana dai cin shi da tuwon masara ko tuwon dawa ma sauraro kun ji dai yadda muka kawo muku wannan miya ta margi special wanda mutanen margi su suka fi yin amfani da ita kuma a cikin dai wannan miya kun ji dai dukkanin kusan abubuwan da aka yi amfani da su abubuwa ne masu ƙara gina jiki misali an yi amfani da kifi ga kuma ganyen alayyahu a ciki da fatan dai uwar gida za a gwada a nan halimatu ke cewa mu ƙara haɗuwa a wani ɗakin girki a cikin wannan shiri na yau da gobe. To madalla mun gode malama Halima Jamila ya kika ce ne da wannan miyar da ji za ta yi daɗi. Gaskiya amma ina son san wani kifi ake amfani da shi ne. To lallai kam ina ga kowane irin kifi ko ko shi ainihin kifin na garin margi ne ake Kin san Ibrahim ya san miyan nan sosai kuma ya ce kifin tarwaɗa ne. Au tarwaɗa ce? Mm. Ma nemi ƙarin bayani. Kwarai. <laughs> to Jamila bisa ga abin da muka tattauna yau me zaki ce menene abin dubawa? to maryam ni da gani na zaman duniya tashin taimake ka ne kuma muddin mutane suka fara taimakawa kansu ba tare da jiran wai sai gwamnati ta yi ba ko wani ya ba su taimako insha'Allah idan dai sun fara da kansu wani zai zo ya gani kuma ya taimaka musu wannan haka yake kuma da fatan matasa za su yi zuciya su nemi na kansu su guje wa mutuwar zuci ko mice ce tambayar yau a gurguje a gurguje tambayar mu ita ce a ganin ku ya kamata kasashen afirka su rika zuwa kasashen turai da kokon bara ne ko kuma neman abokan cinikayya karshen shirin mu na yau da gobe kenan na yau da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana da darasin da ke cikin shi sai kuma gobe haka in Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da wanda ya hada mana mana sauti ya jagoranci shirin ya kuma bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Keith Holmes ni Maryam Dauda ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC ku huta lafiya.